وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau shine wuni na goma ga watan Ramadan jira annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai wanda kuma shine sha biyar ga watan biyar shekara ta 2019 a kirgin miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai a jiya muna tafsirin aya ta 20 ko ta 37 amma lokaci bai ba mu dama mun karkare ta bari insha Allah insha Allah za mu tashi aya ta 37 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نعم أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن Allah ta'ala ya ce wa makana hadha alquran bai dace ba a ce wannan alqur'anin an yuftara a ce an kirkire shi ne min lahi kuma bayan Allah bai dace a ce wannan alqur'anin maganar wani bane da ya kirkira ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai shi wannan alqur'ani wato mai gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi na littattafai wa tafsilal kitabi kuma bayanan da suke cikin wannan littafi alkur'ani la raiba fihi babu kokonto cikin sa min rabbil alamin cewa daga ubangijin talikai ne am yaqulu naftara Allah ta'ala ya ce ba ma haka bane suna cewa iftarahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri wannan alkur'ani ne wul ka ce da su fa'tu bi suratin mithlihi su zo da sura ɗaya mithlihi kwatankwacin shi alkur'ani wa da sabatun ku kira duk waɗanda kuka samu iko min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cikin cewa wannan alqur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kirkire shi to ku zo da kwatankwacinsa ku nemi dukkan irin taimakon da za ku nema anan ubangiji allah yana nuna mana cewa alqur'ani wato littafi ne ga garabadau wanda ba zai yiwu ka kalli zubinsa ka kalli irin tsarinsa ka kalli irin kyan uslubinsa ka kalli irin fasaha da balagar da take cikin littafin ka yi tunanin cewa wani mutum ne ya kirkiro alkur'anin nan ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba inda a ce wani mutum da ya kirkiri abu ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukake ba zai kyale shi ba sai ya kunyata shi ba a taba yin wani mutum da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah maɗaukaki ya ce Allah maɗaukaki ne ya aiko shi ya zo da littafi sukuto ana karantawa ya ce Allah maɗaukaki ne ya aiko shi da wannan littafin kuma Allah maɗaukaki ya kyale shi ba ta ballantana sai ya karya shi to kaga ta bangare guda biyu duka zaka gamsu da cewa lalle alkur'ani littafi ne na Allah bangare na farko da muka faɗa ta hanyar irin fasaha da uslubi da balaga da take cikin alkur'ani wanda babu wani littafi da yake da fasaha irin tasa babu wani littafi da yake da balaga irin tasa babu wani littafi da yake da yawa kamar sa sannan kuma babu tufka da warwara a cikinsa irin alkur'ani babu wani littafi wanda ya dace da zamanin jiya ya kuma dace da zamanin yau kuma zai dace da zamanin gobe ma irin alkur'ani duk wannan zai nuna maka cewa alkur'ani ba zai a ce wani mutum ne ya kirkire shi jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba Dan na bangare na biyu ba zai yi a mutum ya kirkiro kabar littafin alkur'ani kai ya kirkiro kowane abu ne wani littafi ya ce daga Allah yake kuma Allah ma madaukake kyale shi ba tare da ya kunyata shi ba dan haka ubangiji ta'ala ya ce ba zai yiwu ba bai kamata ba ma sam sam ya zama wannan alkur'anin a ce wani ne ya kirkire shi wato kirkiro shi aka yi aka jingina wa Allah madaukaki wannan abu ne wanda yake a fili Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkur'ani ta yadda ba zai yi wani mutum ɗan adam ya iya wato kwatanta alkur'ani ya ce zai yi irinsa ba malamai suna da saɓani shin larabawa asali dama wato fasaharsu ba ta kai su yi magana irin ta alkur'ani ba ne ko kuwa asali suna da fasahar da za su iya yin magana irin da salo irin na alkur'ani amma saboda littafin Allah ne dan a karya su a nuna musu cewa su yadda su gamsu cewa littafin na Allah ne shine sai aka toshe musu fasahar da basirar da za su iya kwaikwayon Allah ya sa an fahimta abin da nake nufi wato manganu biyu malamai suka yi wasu suka ce asali larabawa suna da fasaha suna da balagan da za su iya magana kamar alkur'ani in a irin fasahar da Allah ya musu ne da irin balagar da Allah maɗaukake musu da hikimomi na magana za su iya yin magana irin alkur'ani sai dai da yake littafi ne na Allah sai Allah maɗaukaki ya toshe musu kofa da fasahar da za su iya kwaikwayon alkur'ani na biyu su ne malaman da suke cewa asali dama fasaha da balaga da take cikin alkur'ani ta fi karfin a ce larabawa duk irin fasahar da suke da shi su kwaikwaye shi wannan kuma ita ce magana wadda take mai ta daidai alkur'ani ya fi karfin dama can ya wuce ɗakasu ya wuce damarsu da suke da ita ba wai dan littafin Allah ne aka tare su su kwaikwaye shi ba a'a dama asalin asigan littafin a zubin littafin a yadda Allah madaukake saukar da shi to ya fi karfin wani dan adam ya kwaikwaye shi da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin ubangiji ta'ala yace shi wannan alqur'anin yana gaskata abin da ya gabace shi abin da ya gabace shi wasu malamai suka ce na littattafai alqur'ani ya gaskata littattafan da annabawa suka zo kafin shi ya gaskata at-taura ya gaskata injila da zabura da sauran dukkan wancan littattafan da annabawa suka zo da shi wasu malamai suka ce walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi ana nufin cewa alqur'ani yana gaskata abin da yake gaba gare shi wanda Allah ya bada labarin za su faru ma'ana yana bada labarin abubuwan da za su faru na tashin alkiyama da wato azabar kabari da sauran dukkan abubuwan da Allah madaukake da labarin za su faru da kyakkyawan sakamakon aljanna da Allah zai yi ga mutanen kirki da kuma mummunan sakamakon wuta da Allah zai yi da mutanen da ba na kwarai ba amma magana farko ta magana ta farko ita ce wadda ta fi karfi ma'ana tasdiqal ladhi bayna yadayhi yana nuna cewa a alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabata duk da cewa shi ma wannan sakon din hakan ne alqur'ani yana gaskata dukkan abin da yazo na labaran abubuwan da za su faru daga tashin alkiyama ko kuma kafin ma tashin alkiyama har zuwa tashin alkiyama har zuwa lokacin da yan aljanna za su shiga aljanna yan wuta za su shiga wuta to amma siyakin maganar yana nuna cewa ya fi karkata zuwa ga cewa Allah maɗaukaki na magana akan littattafan da suka gabata ne haka kuma ubangiji ta'ala ce wa tafsilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin bayanan da suke cikin littafi domin at-tafsil ma'ana abu ne da zaka zo ka yi shi filla filla dalla dalla shi ake cewa at-tafsil a larabci to tafsilal kitabi wato bayanan da suke cikin wannan littafi alqur'ani sai zama alkitabu anan ana nufin shi dai alqur'anin da ake magana abin da suka zo cikin sa na bayanin shari'a na al'amarin da ya shafi kaddara da abin da ya shafi wato shari'a da abin da ya shafi halal da abin da ya shafi haram da labaran da Allah maɗaukaki ya bayar da suke cikin alkur'ani na abubuwan da suka faru a baya da wanda za su faru sai Allah maɗaukake ce dukkan bayanan da suke cikin alkur'ani da aka yi dan labullah la raiba fihi babu kokonto cikin su min rabbil alamina cewa daga Allah maɗaukaki ubangijin talikai suke am yaqulu naftara ubangiji ta'ala ya ce ai ba ma wannan ba su tsaya iya nan ba abinda su shawa suke yi na ƙaryata alƙur'ani ba su tsaya iya nan ba an bi ma'ana bal kenan wato ba ma haka nan suka tsaya ba ya ƙulu taragu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kirkiran alƙur'ani yi. am na taƙawwala suna cewa alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taqawwalahu at-taqawwul shine ka kirkiri wani abu sai ka dingina wani wato shi kirkiri kayansa amma sai ce Allah madaukaki ne fada haka quraishawa suke gaya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki ko ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ya kirkira na karerai ya jingina wa Allah maɗaukaki, Allah madaukaki ce wallahi da ba zan kyale shi ba la akhadna minhu bil yamin yace Allah yace da mun kama shi wannan yake nuna duk mutumin da ya fito ya kirkiri wani sako ya ce daga Allah ne kuma ba Allah bane ya aiko shi da shi to wannan dama sai Allah madaukaki ya kunyata shi shi yasa Allah madaukaki ke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suke cewa manzo Allah kirkiran littafin yayi Allah madaukaki ce ba kirkirar sai ba domin da sai ya kirkiri ƙarya ne ya jingina mana la akhadna minhu bil yamin to kaga ubangiji ta Allah yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama da suke jingina masa na cewa shi ya kirkiri ƙarya ya ce Allah ne to Allah da kansa yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qul fa'tu bi suratin mithlihi idan har kun ce kirkiran alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to ku zo da sura daya kwatankwacinsa a alqur'ani Allah madaukaki ya saukar da shi da surori daban-daban cikin surorin na akwai dogaye akwai kuma waɗanda suke gajeru ne ba su da yawa to ko da mafi kankantan sura daga cikin surorin alkur'ani ku yi irin sa ku zo da kwatankwacin sa wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina ubangi ta alama yace na ba ku dama duk wanda kuke ganin za ku kira shi dan ya taimake ku ku ba a cikin mutane bane ma shi yasa wani wuri ce kullu in jama'atul insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ce musu da aljalu da mutane duka za su haɗu a ce suna so su kawo kwatankwacin wannan alkur'ani Allah ta'ala ce ba za su iya kawo kwatankwacinsa ba Wa walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ko da sashi suna taimakon sashi wannan yana daga cikin wato ɗaya daga cikin wuraren da Allah maɗaukaki ya ƙalubalanci waɗanda suka ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi sallama alƙur'ani ya ƙalubalanci duniya in har ta musanta saƙon nan cewa na Allah ne idan har duniya ba ta gamsu cewa wannan littafin da manzon Allah ya zo da shi daga Allah yake ba to Allah madaukaki ya ƙalubalance su ya ce su zo da ko da sura daya wannan tana daga cikin ayar da Allah madaukake ce ko sura kwaya ɗaya ne akan domin alkur'ani ya kalubalanci a waɗanda suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matakai matakai mataki na farko ya kalubalance su da kawo kwatankwacin alkur'ani za ka fahimci wannan cikin faɗin Allah maɗaukaki kulla ila jama'atul insu wal jin ala an yatu bi mithli hadha alquran da aljanu da mutane za su haɗu gaba ɗaya su kawo kwatankwacin qur'ani Ka nan qur'anin duka kenan wato an bukace su da su kawo alqur'ani gaba daya haka kuma Allah ya ce falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqina su zo da wani zance kamar alqur'ani Ka nan ana bukatan ku kawo irin alqur'anin ne to lokacin da suka gaza sai Allah madaukake sauko kasa yace qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ta'ala ce to tunda kun kasa kawo wa kwatan kwatan alqur'ani gaba ɗayansa to ku zo da koda surori ne guda goma irin surorin alqur'ani ku kawo koda ga alamta da kai ne zuwa kul a'udhu bi rabbin nasi ba su ne gajerun surori ba to koda su ne ku kawo muftarayatin wanda za ku kirkira tunda kun ce manzo Allah kirkire yake a nan ma Allah madaukake ce duk wanda kuke ganin zai taimake ku ku kira shi ya taimake ku in har kuna da gaskiya cewa kirkiran alkur'ani aka yi ta kuma ku kirkira wannan ya gagara ne sai Allah madaukake ya sauko ya ya kalubalance su da kawowa ko da sura guda daya kamar yadda ya faɗa nan Gulfatu bi suratun mithlihi ku zo da sura guda daya irin surorin alkur'ani ku kira duk wanda za ku kira don ya taimaka muku to anan ubangiji ta'ala ya kalubalanci duniya gaba ɗaya akan su kawo girman wato kamar alkur'ani da ya gagara aka sauko aka ce ku kawo koda surori goma aka kasa Allah madaukake ce da sura ɗaya ai akwai wanda suka kokarin kawo surar ko ba mun karanta maganganun musaila kazzab ba a karatu kwana biyu ko uku da ya wuce da yayi kokarin kwatantawa ya kawo sura guda ɗaya Allah bai kunyata shi ba ya kunyata shi to lokacin Allah madaukaki ya kalubalanci kafirai ne akan su kawo kwatankwacin alkur'ani ko surori guda goma ko sura guda ɗaya a lokacin duka annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma madina da yake mutanen madina su suna alfahari da cewa suna da ilimi ba kamar quraishawa ba domin quraishawa su ummiyun ne la ya'lamu dal kitaba illa amani ba su san komai ba <coughs> ba sa karanta littafi ba sa rubutu ba sa karatu Ba amma lokacin da manzon Allah ya koma Madina anan kuma dafko ne na Yahudawa waɗanda su kuma suna tunkaho da ilimi suna ganin cewa sun karanta taura sun karanta injila sun karanta littattafan annabawan da suka gabata dan haka su suna ganin suna da ilimi da haka anan ma sai Allah madaukaki sake kalubalantan su a Madina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا Allah ta'ala ce in har kuna kokwanto cikin abin da muka saukar wannan bawan namu wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in har kuna kokwanton abin da ya zo da shi to ku zo da sura ɗaya irin kwatankwacin surorinsa duk ababen tarayyar ku da kuke ganin za su taimake ku ko kira su in har kuna da gaskiya cin abin da kuka faɗa Allah madaukake shi fa in taf'alu in ba ku iya yanzu ba walan taf'alu ba za ku iya a gaba ba shi yasa har tashin alkiyama ba za a iya samun wani mutum da zai kawo fasaha ko da sura ɗaya ne kwatan kwatan alkur'ani ya zama tana da fasaha da balaga irin ta alkur'ani ba mutumin da yake mai fasaha ne duk lokacin da ya tashi zai kwaikwayi alkur'ani to sai Allah maɗaukaki toshe masa basira yar fasahar da yake da ita dama yake magana wa mutane yake burge su sai ya kasa kaiwa zuwa ga can sai a koma ana masa dariya wannan shine abin da ya samu musailamatul kazzab da sauran waɗanda suka yi da'awan annabtaka Da inda ya zo asali sai kaga galibin duk mutumin da zai kira ko ya da'awar cewa shi annabi ne kuma har kaga ana bin sa to galibi zaka samu mutum ne mai fasaha mai dabara mai wayo dan dolo ba zai iya wannan jara'ar ba dolo ba zai iya wannan taron aradu da ka har ya ce Allah ya koshi shi ba a'a sai wani mutum ne mai son duniya kuma yana da wayo yana da fasaha ya san yadda zai dirabilin din mutane dan haka sai ya zo ya ce Allah madaukaki ya aiko shi to sai ka ga da yadda ake ganin yana da fasaha amma lokacin da ya zo ce Allah madaukaki ya aiko shi ya kokarin ya kawo wata sura a matsayin wahayi to sai ya zama abin dariya sai ya zama da ya fi burge mutane akan yanzu to duk wannan saboda Allah madaukaki ya nuna cewa wannan littafi nasa ne shi yasa ba za ka taba samun irinsa ba yadda ba a yi shi a irin da ba ba a yi fasaha irin tasa ba to haka har zuwa tashin alkiyama Allah madaukake ce ba za a yi ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu babu wani littafi yau a duniyar yau duk da inda aka kai ci gaba na zamani amma babu wani littafi irin alkur'ani wadda zai fede maka abu ya yi maka hukunci a yi shekara dubu ana yin wannan hukuncin amma har yanzu aka aka maka bayanin sa a yau sai ka ga cewa ya dace a tabbaka shi yau amma mutane ne za su taru su yi kundin tsarin mulki da kansu su ce wannan shine abin da ya dace da rayuwarsu amma ana cikin tafiya ko shekara ɗari ba za a yi ba sai ga ana cewa wannan bai dace a rinka yin sa yanzu ba ya kamata a canza wannan dokar yana daga cikin abin da muka ce wasu mutane suna da'awa wai ya kamata a ce alkur'ani an masa wannan akwai abubuwan da suke ganin cewa zamanin ya wuce bai kamata a ce irin wannan hukuncin da za a rinka yi ba kenan inda kamar da'awar kisa hukunce hukunce na kisasi za ka ga da yawa kafirin duniya suna challenge din addinin musulunci suna kalubalanta addinin musulunci akan wasu hukunce hukuncensa na kisa wani sai fito muka ce wai dan mutum ya kashe wani shi bai kamata a kashe shi ba saboda wai ai da ya kashe ɗaya an yi hasarar mutum ɗaya ne amma in aka ƙara kashe shi shi wancan da yi kisan to yanzu mutum nawa aka yi hasara mutum biyu ai hasara ta karu al'umma da haka su a wannan fiskar suna ganin cewa bai kamata a kashe wanda ya kisa ba amma sun manta duk lokacin da wannan yayi kisa sai aka kyale shi to an sake ba da dama wancan shi ma an bashi lasin shi ma ya kashe wani shi ma wancan duk lokacin da ya ga wannan ya yi kisa ba a kashe shi ba to shi ma an sake bashi lasin kaga kenan kisan mutum daya da aka kyale shi ba a ɗauki mataki a kansa ba sai jawo kisan mutum ɗari kisa Allah maɗaukaki ce wa lakum fil qisasi haya rayuwar ku gaba ɗaya za ta yi wune in ana kisasi idan mutum ya san cewa in an kashe shi in in yayi kisa za a kashe shi to da wahala ya ɗauki makami ya kashe wani amma in ya san zai kisa a kyale ce ci gaba da rayuwa to wani ma zai ce ai wani ma da ya kashe an kyale shi da haka shi ma zai kisa sai duk rayuwar mutane ta kuma ce hadari da haka addinin musulunci wa lakum fil qisas haya larabawa kafin zuwa alkur'ani suna cewa alqatlu amfanin anfalil haka larabawa suke faɗa suna cewa ai kisa shine yafi kore a ci gaba da kisa a cikin mutane ma'anarsu shine duk wanda yi kisa in aka kashe shi to wannan zai sa a daina kisa a cikin mutane kama alkur'ani da ya zo sai zo da balaga da fasaha ta magana wadda irin saƙon da wato larabawa suke so su isar shine a cikin ayar amma kuma da fasaha da balaga fiye da wancan magana sai ya ce walakum fil qisasi hayatun ma'ana ba ma mutuwa kadai ba da'a kisasin nan da za a rika yi shine zai sa ku samu rayuwa wanda ya yanke hannu a yanke masa hannunsa ya shiga cikin walakum fil qisasi hayatun wanda ya cire kunnen wani a cire masa nasa walakum fil qisasi hayatun wanda ya yanke kafar wani a yanke masa kafarsa walakum fil qisasi hayatun wanda ya kashe wani a kashe shi duk yana cikin walakum fil qisasi hayatun amma an kace al qatl an fa lil qatl to ya je akan kisa ne kawai shi baka bayanin wanda ya yanke hannu ba baka bayanin wanda ya cire ido ba baka bayanin wanda ya kaza yara ba to kaga duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna mana alkur'ani littafi ne na Allah tabaraka ta'ala in ka ɗauki bangaren ilimin da Allah maɗaukake saukake na alkur'ani ya isa ya nuna maka cewa wannan littafi na Allah ne yau a duniyan nan babu wani littafi da ya kai rubu'i 1 over 4 na alkur'ani kuma ake haddace shirin yadda ake haddace alkur'ani babu shi a duniya yadda za a haddace shi duk inda kai kuskure wani zai tana maka sai ka kuskure a wuri kaza mutum ya zauna ya zuba maka tilawarsa tun daga fatiha har zuwa nas ibi fi sittin aya dubu shida da wani abu a sai duka mutum ya haddace su wasu ayoyin dogaye domin wata ayar guda ɗaya ta fi wata ayar guda hamsin ko kusa da haka amma duk ka samu cewa Allah madaukaki ya hore wa mutane ana ta haddace shi yara ƙanana kaga Allah madaukaki ya hore ta musu suna haddace shi wani lokacin wasu kiristoci suka ce ya kamata su ma a rinka yi musabakar bible na ce kwada an gwada da fi to za a bambance tsakanin mai alhaqu wal batil shin zai haddatu ne ba zai haddatu ba saboda bai samu sauƙi littafi ba na Allah ne bai samu saukakewa irin yadda Allah mada kuke sauƙaƙe alqur'ani ba wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min amma mutum ya zo ya zauna maka alqur'ani sai karanta maka izu goma wani ba a masa gyara kuɗi ba cikin karatun da yake wani ya zauna karanta maka izu biyar ko tuntube bai yi ba musamman in ka je tsangaya dan zaka ga irin wannan kaga zunzurutun tilawa mutum ya zauna ya maka izu goma izu ashirin ba masa tari ba shekaru da yawa da suka wuce mun je wata musaffa wani yaro ya zo yana rawar kai da yar tilawarsa jikakkiya ba ta gama nuna ba yana ta rawar kai ashe wani dattijo yana kallon sa ko haƙori babu a bakinsa wa Allah nan dattijan yana kallon yaron aka ba shi kamu yaron aka ba shi suratul rahman dama izu izu ake aka ba shi izin ar-rahman yaron ya rike yana ta rawar kai yana tabbata ana gyara masa yana gama izin ar-rahman sai dattijan ya ce ku bani nan sai ya karɓi lasfika an yi kusan sauka kenan an gangaro zai fara daga suratul mujadala kad sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha dattijan nan da ya karba sai ce yaro ka nutsu sai yanzu ga izu ɗaya kai izu ɗaya ma ba wani mai wahala ba amma kana taɓata kuma da ganin ka yaro ne karami ko auren fari ba kai ba ya ce to bari ka jina kamun ni na aura na aurar wani ya gani ya ce yana so na aura masa bari ka ji na wa kamu da ya fara suratul mujadala kan sami Allahu qawlal jujadilu fi zawjiha sai da ce min al jinnati wan nasi ko tari ba wanda ya masa ina za ka samu wannan in ba alqur'ani ba dattijo dan shekara sama da 60 ya zauna ya karanta maka kwatankwacin izu shida amma ko tari ba a yi masa ba gashi nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama arba'una hadisi idan in ka rufe masallacin nan kafin ka samu wanda ya haddace ni dan ma da kyar sha amma ka duba yadda Allah madaukake sauƙaƙe alqur'ani ake duk zai nuna maka cewa wannan magana ce ta Allah to da an fara musabakar bible da nan za mu tattace sosai mu ga zai haddatu ne ko ba zai haddatu ba a salmu alarobin bible su zo su ja <laughs> Allah madaukaki ce wa da umani sabatun min dunillahi in kuntum sadiqina duk wanda kuke ganin za ku iya kiran su dan su taimake ku wajen kwaikwayon wannan alkur'anin Allah maɗaukake ce to ku zo ku yi in har da gaske kuna ganin manzon Allah kirkira yayi to kuma ku kirkira ko da sura ɗaya ne ku kawo har yau ba a kawo ba abin da ke tabbatar da cewa littafin na Allah ne wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin halim na'am بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله تعالى شيء بل ما هكا بني ما كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه sun ƙaryata abin da ba su da cikakken ilimi a kansa walam ya'tihim ta'awilu kuma hakikanin makomar al'amarin da yake zuwa cikin alkur'ani da ake musu bayani bai zo musu ba kazalika kadzaba alladhina min qablihim Allah ta'ala yace kamar yadda waɗannan na yanzu suka ƙaryata haka waɗanda suka gabata su ma suka ƙaryata fanzur Allah yace duba ka gani kaifa kana aqibatu zalimin yaya ƙarshen azzalumai yake kasancewa wato sun karyata alkur'ani ba bisa sani ba asali ya kamata duk abin da zaka karyata ka tsaya ka ji abun ka san shi ka gane shi in zaka yarda ka yarda in za ka karyata ka karyata to su ba su ma tsaya sun fahimci ma abin da alkur'ani yake dauke da shi ba amma suka karyata shi wato kamar mutum ne abin da ya riga ya saba a kansa sai ka zo ka nuna masa cewa wannan abin ho ba daidai ba ne ga abin da ya dace amma saboda sabo da ya yi kamar masu inna a aba ana ala umma wa inna ala afadi mutaci a ka gani haka na gada iyaye da kakanni ya ce ba wani abin da zaka gwada mana ba zai ma ji ka ba ba zai tsaya ma ya saurare ka ba saboda kawai shi ga yadda ya saba ga yadda ya ga ana yi ba yadda za a yi sautu al'asnu shine idan ka ji abu ka tsaya ka nutsu ka saurara ka ji saƙon da ke ciki tukun ka gane saƙon ka fahimci saƙon na gaskiya ne ko na ƙarya ne in na ƙarya ne ka ƙaryata in na gaskiya ne ka karɓa to amma su ba su yi haka ba ba su ma tsaya sun samu cikakken ilimi akan littafin Allah maɗaukaki da aiko aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba da yawa daga cikinsu an ce musu kar ma ku yadda ku saurari alkur'ani ne kar ku yadda ku ji abin da yake cikin sa da haka Allah ta'ala ce bal kadzubi ma lam yuhitu bi ilmihi bi ilmihi bal kadzubi ma lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abin da ba su da cikakken sani a kansa walam ya walam ma ya'tihim ya'tihim ta'wiluhu Haƙiƙanin makomar al'amarin azabar da ake gaya musu bai zo musu ba tukuna malaman tafsiri sun yi magana ba ɗai ba akan faɗin Allah maɗaukaki walan ma ya'tihim ta'wilu me Allah maɗaukaki ke nufi da cewa haƙiƙanin makomar lamarin bai zo musu ba at-ta'wil mafi yawa a cikin alqur'ani idan aka ce at-ta'wil ana nufin ma ya'ulu ilayhi al-amru ai haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-amru haqiqanin yadda al'amari yake karewa a kansa shi ake cewa at-ta'wil za ka fahimci haka cikin faɗin Allah maɗaukaki lokacin da annabi yusuf alaihi salam ‘yan uwansa suka zo da babansa wa kharru lahu sujada suka faɗi suna masa gaisuwa sai ya tuno da mafarkin da ya yi domin ya bada babansa ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin yace naga taurari goma sha ɗaya da rana da wata na gansu suna mun sujada. to lokacin da abin ya faru ‘yan uwansa ƙarshen kissar da Allah maɗaukake bar ta annabi Yusuf bayan sun taho da mahaifin annabi Yusuf salam annabi Yakubu salam da mahaifiyarsa da kuma su su goma sha ɗaya sai suka faɗi suka masa gaisuwa yace hadha ta'wilu ru'yaya min qablu kad ja'alaha rabbi haqqan yace hadha ta'wilu uyaya wannan shine hakikanin al'amarin da mafarki na ya koma zuwa gare shi wanda na min qablu tun kafin abin ya faru qari ja'alaha rabbi haqqa ubangiji ta'ala sanya mafarkin nawa ya zama gaskiya ya zama tabbatacce to kaga nan ta'wil yana nufin akhiru ma wasala ilayhi al-amru haqiqatu ma ma ma wasala ilayhi al haqiqanin abin da al'amarin ya kai zuwa gare shi haka ma Allah madaukake ce hal yanzuruna illa ta'wila يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه qablu. قبل قد جاءت رسل ربنا رسل ربنا بالحق وبنجي تعالى يتي مي سكي جرا ني با ابن da suke jira ne illa ta'wilahu sai al'amarin da zai faru yace yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da hakikanin al'amarin zai zo yaqulu alladhina nasuhu min qablu waɗanda suka manta da sakon da aka kawo musu za su ce qad ja'at rusul rabbina bil haqq su ce lalle manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya kaga ta'wil anan ana nufin al'amarin da zai faru na karshe a tashin alkiyama to da haka suka ce galibin abin da yake zuwa na at-ta'wil at-ta'wil a cikin alqur'ani yana komawa zuwa ga wannan ma'anar ne haka ba suka fassara wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ayo ma ya'lamu haqiqata ma ya'ulu ilayhi al-amru illa Allah babu wanda ya san hakikanin yadda al'amarin yake komawa zuwa gare shi sai Allah subhanahu wataala to suka ce tunda ta'wil alqur'ani galibi yana zuwa ne akan karshen al'amari yadda al'amari yake kasancewa suka ce walamma ya'tihim ta'wiluhu abubuwan da wato ake ba su labari su ba su fahimce su ba domin ba su tsaya ma sun nutsu ba domin balka gabu malam hitu bi ilmihi an kawo musu labari ne an kawo musu gaskiya ba su ma sun nutsu sun gane gaskiyar ba ballantana su gane ta duk abin da baka tsaya ka ji mutum har zuwa karshen bayaninsa ba in kana da tambayoyi ka masa wurin da ya shiga duhu kace ce kaza ne nan me ake nufi nan kaza ne nan kaza ne to ba lallai ka gane ma sakon da yake dauke da shi ba to sun yi gaggawa suka karyata alkur'ani tun kafin su fahimci hakikanin sakon da ke ciki to sai Allah madaukaki ya ce walamma ya'tihim ta'wiluhu abubuwan da suke tsammani abubuwan da suka ji wanda ba su gane ba ba su tsaya sun ga ƙarshen al'amarin yaya yake ba kamata ya yi duk abin da ba su gane shi ba su tsaya su ji yaya karshen al'amarin yake su tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama su ce kaza ya rikice mana menene ƙarshen abun yadda zai faru wannan ɗaya ne daga cikin ma'anar da wasu malamai suka bayar wasu suka ce walamma ya atihim ta'wiluhu ma yaqulu ilayhi al-amru abin al'amari zai koma zuwa gare shi anan suka ce ana nufin al'amarin azaba wato sun karyata alqur'ani tun ba su tsaya sun fahimce shi ba kuma abin da aka yi musu na alkawarin azaba bai riga ya zo ba domin idan ya zo za su gaskata shi يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق duk lokacin da hakikanin al'amarin ya zo musu azabar da ake gaya musu idan ta zo to a lokacin za su yarda sai dai wannan yarda ba za ta musu amfani ba an gane ko wannan shine ma'ana ta biyu da malamai suka bayar wasu daga cikin malamai suka ce walan ma ya ce ta'wiluhu ai hakikanin al'amarin abin da ake nufi da shi wato shiriyar da take cikin alkur'ani da addinin Allah maɗaukaki na gaskiya da Allah madaukaki ya ce lallai sai ya wanzar da shi a bayan kasa bai riga ya zo ba tukuna su suna gaggawa suna ganin cewa wannan addini in dai na Allah ne ya kamata a ce yanzu Allah madaukake turo mala'iku duk wanda zai yadda yadda kawai wanda ba zai yadda ba gama da shi a wuce wajen to shi sai Allah madaukake ce walamma ya'tihim ta'wiluhu wannan abin da zai zo na ƙarshen tukuna lokacin su bai yi ba wasu malamai suka ce azabar da ake magana a nan walan ma ya'tihim ta'wiluhu su abin da suke nema ne domin suna cewa in kana hadha huwa al min indik fa amdir alaina hijaratan min as-samaa aw i'tina bi azabin alim sun ce in dai wannan gaskiya ne daga Allah ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa musu ruwan duwatsu daga sama ko a kawo musu azaba wadda azabar ma mai raɗaɗi haka suke roƙo to me yasa wai aka yi jinkiri ba a kawo musu wannan azabar ba inda littafin Allah ne na gaskiya a azabtar da su din mana a yi musu ruwan duwatsun mana sai Allah madaukaki ce walamma ya ce ta wannan azabar da suka nema a duniya tukuna lokacin ta bai yi ba an gane ko to shine sai Allah madaukake ce ba su ne farau ba ta annabawan Allah ba su suka fara ba waɗanda suka gabace su su ma sun karyata kamar yadda waɗannan suka karyata amma abin lura shine yaya karshen azzalumi yake kasancewa waɗancan na bayan da suka ta manzanni yaya karshen su ya kasance to kuma in ba ku yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba kuma karshen ku kenan Allah ya sa mu shiga da imani na'am ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين الله تعالى ومنهم من يؤمن به daga cikin su akwai wanda yake imani da shi wa minhum man la yu'minu bi daga cikin su kuma akwai wanda bai imani da shi ba wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijin ka shine mafi sani bil mufsidin da wanda suke wato mabarnata daga cikin shawa da Allah madaukaki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin suna ban ƙasa a cikin su akwai waɗanda suka ji littafin Allah suka yi imani da shi a cikin su kuma akwai wanda ba su yi imani da shi ba wasu malamai suka ce waɗanda suka yi cikin su akwai waɗanda suka yi imani cewa daga Allah ne amma suka ƙi mika wuya wa minhum man yu'minu bihi a cikin akwai wanda sun yadda cewa wannan littafin daga Allah yake ba zai yiwu a ce wannan maganar wani ba ce ta Allah ce wa minhum man la yu'minu bihi a cikin su kuma akwai wanda shi bai ma yadda maganar Allah bane to amma duk wannan ana magana akan waɗanda suka yi gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne cikin su akwai waɗanda sun yadda littafin Allah ne amma girman kai da dagawa ba za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa biha wa na anfusuhum zulman wa ulwa sun yi jayayya akan sani sun san cewa littafin Allah ne amma ba su gamsu su bi Allah subhanahu su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya zo da shi ba aminkum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'min wasu suka fassara da cewa minhum man yu'minu bihi cikin waɗanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama gare su suna raye cikin su akwai waɗanda suka imani na gaskiya wa minhum man la yu'minu bihi cikin su kuma akwai wanda ba za su yi imani ba ma'ana cikin akwai wanda za su yi imani akwai kuma wanda ba za su yi imani ba Allah madaukaki ya sani wa rabbuka a'lamu bil mufsidina Allah madaukaki shine mafi sani ga waɗanda suke makaranta wanda ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wato ana kamar ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kada ya damu tabbas a cikin waɗanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su nan akwai waɗanda za su yi imani da shi amma akwai wanda duk yadda zai yi ba za su yi imani da shi ba kuma Allah madaukaki ya san waɗanda za su yi imani ya san kuma wanda ba za su yi imanin ba na وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء Allah ta'ala ce wa in kadzabuka idan har sun karyata ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qul ka ce da su li amali aiki na nawa ne dan haka ni zan samu sakamakon aiki na wa lakum amalukum kuma aikin ku naku ne don haka za ku samu sakamakon naku aikin antum bari'una mimma a'mal ku kun barranta daga abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun haka ne ma na barranta dangane da abin da kuke aikatawa wato Allah ta'ala yana shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Quraysh suka karyata shi kasa abin ta kai shi ne abin bakin ciki ne a ce ka zo da gaskiya kai ka gamsu gaskiyar ce kuma kana so mutanen su gane gaskiyar ne su bi dan su kuma ta su halaka amma su kare ta ka wannan akwai zafi a cikin sa duk lokacin da ka zo gaban wani ka gaya masa gaskiya kace wani kaza din nan da kake yi da kaza da kaza din nan za su cutar da kai ne ba za su amfana da kai ba a duniya ma amma mutumin nan sai ya kare ta ka bai gamsu ba dole ranka zai baci za ka ji takaici to saboda haka Allah madaukaki ke rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shari'a abin da zai zama sababin shirya su duniya su da lahirar su abin da zai ba su kyakkyawar rayuwa abin da zai ba su kyakkyawar zamantakewa abin da zai kawo musu zaman lafiya su daina faɗa da juna su daina cutar da juna su yi mu'amala mai kyau su rayuwa mai kyau su koma zuwa wajen Allah wasu zamun kyakkyawan sakamako amma duk da aka sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah madaukaki ya ce in har sun karyata ka ya kai ma'aikin Allah karka damu fa kulli amali wa lakum amalukum kace aiki na nawa ne naku kuma naku ne kamar dai fadan Allah lana a'maluna wa lakum a'malukum namu aikin namu ne kuma kuma naku aikin naku ne kamar fadin kadan Allah madaukaki lakum dinukum waliyadin addinin ku naku ne ku za a yi wa sakamako waliyadin haka kuma ni ma addini na nawa ne ni za a yi wa sakamako a kansa abinda kuke aikatawa na barranta da shi kamar yadda kuma kuka barranta da abin da nake aikata ma'ana ba za a dauki sakamakon aiki na a baku ba kamar yadda kuma ba za a dauki naku sakamakon sakamakon a bani ba kowa za a saka masa ne da abin da ya aikata Allah ka ba mu ikon aikata kyakkyawa na wa minhum man yastami'una ilayk hmm. afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون Allah ta'ala ce wa in kazzabu Allah ta'ala ce wa minhum man yastami'una ilayka daga cikin su akwai wanda suke sauraron ka afa anta tusmi'u summa amma shin kai zaka iya jiyar da kurma walau kanu la yaqilun zaka iya jiyar da kurame walau kanu la yaqiluna ko da sun kasance ba su da hankali ba sa hankaltan abin da kake faɗa din wa minhum man yanzuru ilayk cikin su akwai wanda yake ganin ka afa anta tahdul umya amma shin kai zaka iya shiryar da wanda yake makaho ka nuna masa walau kanu la yubsiruna ko da sun kasance ba sa gani inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a Allah madaukaki baya zaluntar mutane komai walakin an-nasa sai da su mutane anfusahum yadlimun su suke zaluntar kansu Allah ta'ala yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa cikin mutane akwai waɗanda suke iya zuwa su saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai kash wannan sauraron sauraro ne wanda ba zai musu amfani ba suna jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su har sukan iya zuwa su ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yake faɗa amma ba za su yi imani ba Allah madaukake ce wannan jin da suke yi ba zai musu amfani ba Afa'anta anta tusmi'u summa shin za ka iya jiyar da mutanen da suke kura ne duk irin maganar da za ka yi kurma zai ji ka duk yadda ka kwalla da ƙarfi kai ihu kurma zai ji ka ba zai ji ba kuma Allah maɗaukake ce bayan kurumtar da yake da shi wannan kurman har yanzu kuma baya hankaltan abin da ake fada ai Allah kuruma in bai ji magana da kunne ba to in kai masa kwatance da hannu kai masa maganar hannu ai ya gane ko to su waɗannan ba sa hankaltar maganar ba dan haka ko kawo musu da hannu ma ba za su gane ba to irin waɗannan mutanen kana da wata hanya da zaka isar musu sako su gane babu ko to Allah madaukake ce haka ne waɗanda suke jin nan naka waɗanda Allah madaukake bai kimsa musu shirya a cikin zuciyarsu ba duk yadda ka kai da kokari ba za ka iya jiyar da su ji da zai musu amfani ba saboda zukatan su sun riga sun makance fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul allati fi sudur makanta babba ita ce idan zuciyar mutum ta makance mala aliyu na mange yana cewa zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba duk yadda kake gani da ido amma in zuciyar ta makance to ganin ba zai maka fa'ida ba don haka ubangiji ta'ala ya ce kamar yadda ba zai yiwu ka jiyar da mutumin da yake kurma ne baya jin magana kuma baya hankaltar magana ba to haka waɗannan mutanen waɗanda Allah madaukaki bai riga ya cusa musu shirya a cikin zuciyarsu ba duk yadda za ka yi ba za ba su shiryu ba Allah yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa minhum man yanzuru ilaika daga cikin su akwai wanda shi kuma baya jin abin da kake faɗa amma yana ganin ka domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ka samu ɗaya daga cikin guda biyu hanya ce ta shirya ko dai ka ji saƙon da manzon Allah ya zo da shi in ka ji saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo da shi hakika za ka gane cewa wannan maganar ta fi karfin a ce maganar wani ne maganar Allah ce in ka ji irin sakonni da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake fitowa daga bakinsa dole za ka yadda cewa lalle wannan dan sakon Allah ne ba zai yiwu a ce wannan shi ya kirkiro abin da yake faɗa ba idan baka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma sai Allah madaukake sa sai ka gani shi kai mu'amala da shi to zaka gane irin ɗabi'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai dole ka gane cewa wannan wannan na musamman ne a gun Allah to ko dai ka shiryu ne ta hanyar jin sakon da manzon Allah ya zo da shi ko kuma ka shiru ta hanyar kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi yasa da yawa daga cikin mutane da suka musulunta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka ga ma wasu ba wai sun ji alqur'ani bane ba wai alqur'ani suka ji ya musu tasiri suka shiga addinin musulunci da farko ba a'a kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa da a ce al'ummar musulmai yau sun ɗabbaka ɗabi'u masu kyau irin ya addinin musulunci ke kira zuwa gare su da dewa daga cikin waɗanda suke kan kafirci yau da sun bari amma sai ya zama na cewa musuluncin abin da yake karantarwa daban su kuma musulmai abin da suke aikatawa ne abu ne da daban duk abin da musulunci yake kira zuwa gare shi sai kaga babu a cikin al'ummar musulmai amana sai kaga babu ita gaskiya babu ita kyautatawa babu ita son taimakon juna babu ita tausaya wa juna babu shi duk abin da kake tsammanin cewa ko kake ganin cewa ga shi abu ne mai kyau ɗabi'u masu kyau alqur'ani yayi kiwa zuwa gare su annabi sallallahu alaihi wasallam yi kiwa zuwa gare su amma za ka ga al'ummar musulmai sun kauce musu to shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana musulunta ta hanyar ɗabi'unsa ba sai ta hanyar abin da aka ji daga bakinsa ba shi yasa sai Allah madaukake ce to akwai waɗanda su suna ganin ka daga ɗabi'unka kawai za su gane cewa kai ɗin nan wani mutum ne na musamman don haka ba zai yi a ce ƙarya ka kirkira ka jingina wa Allah ba amma sai dai su ma waɗannan in ba su samu shiriyar Allah maɗaukaki ba idan ba Allah maɗaukaki ya cusa musu imani a cikin zuciyarsu ba duk irin ɗabi'un man don Allah da za su gani ba za su yi imanin ba ke Allah maɗaukaki ce afa anta tahdil umya walau kanu la yubsiruna za ka iya shiryar da makaho makafi wanda ba sa gani kwata-kwata wasu suka ce layu yubsiruna ay la yafhamuna wanda bayan ga makanta sannan kuma ba sa iya gane abu gashi ba sa gani da ido sannan kuma ba sa gane abu ba su da basirar da in ka gaya musu ma za su ji su gane wato kenan waɗanda suke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama suke gani irin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah madaukaki bai kimsa musu imani a cikin zuciyarsu ba duk irin wannan kyawawan ɗabi'u ba zai sa su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi imani da shi su bi shi akan abin da ya zo da shi daga Allah ba da haka Allah madaukaki a ƙarshe ce ku sani shi Allah madaukaki baya zaluntan kowa waɗancan da suka ji malqur'ani suka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su imani ba ba wai Allah madaukaki ya zalunce su bane Allah baya zaluntan kowa suna da basira suna fahimta su ba dabbobi bane yadda sauran mutanen da suka imani suke da basira da fasaha su ma haka suke da basira su da fasaha su su ba wai fasaha su da basira su ne ta kasa ta wancan yasa ba su gane ba a'a su suka zalunci kansu suka shika suka ki biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama girman kai da jin kai suna ganin yaushe za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi karamin mutum ne maraya ne talaka ne ba wani mutum ne madaukaki ba ba mai mulki ba yaya za a su ga su madaukaka su ga su yan gata su ga su masu kaza masu kaza amma kuma aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin su su suna ganin su ya kamata aiko amma ba aiko su ba to wannan yana daga cikin abin da ya hada da yawa daga cikin quraishawa mi wuya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama <coughs> kamar yadda kuma shine ya hana Yahudawa shiga addinin musulunci da yawa saboda suna ganin su ne sha'abullahi al su suna ganin su ne wasu zababbu har suna ganin ma suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suna cewa mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoya Allah mu Allah yake so wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ba ma mai shiga aljanna in ba su ba to wannan abin da suke ganin cewa suna da shi saboda suna ganin cewa duniya da su ne suka samu ɗaukaka a cikinsu ake aiko annabawa a cikinsu ake aiko manzanni duk in ka duba mafi yawan annabawan Allah da Allah maɗaukaki aiko daga cikin banu Isra'ila suke wanda su ne Yahudu to wannan suna ganin cewa kuma koma baya ne a ce kuma annabin karshen zamani wanda su waɗancan duka ana aiko su ne daga lokaci bayan lokaci a ce kai daga an aiko ku ne zuwa ga jama'a kaza amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukaki ya aiko shi zuwa ga duniya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira Allah ta'ala ce ba mu aiko ka ba sai dan ka zama mai albishir mai gargadi wa dukkan duniya baki daya dukkan mutane aka aiko shi zuwa ga mutane aka aiko shi zuwa ga aljanu kuma aka aiko shi har zuwa tashin alkiyama ba a keɓance wani zamani a ce zuwa lokaci kaza ya kare ba ba a keɓance wasu mutane kamar yadda samudawa aka aika musu annabi salihu a adawa aka tura musu annabi hudu alaihi salam mutanen madina aka aika musu annabi shu'aibu banu isra'ila aka aika musu aka aika musu banu annabi musa ko annabi isa ba a yi haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama kullum kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma kowane annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanensa su kadai amma ni sai aka aikata ni zuwa ga dukkan mutane baki daya to kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe kuma aiko shi zuwa ga duniya kuma shine mafi ɗaukaka cikin dukkan annabawan yahudawa kuma sun karanta a cikin littattafansu to wannan yasa suna tsammanin cewa za a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne daga cikin su wannan ne ma sirrin da yasa yahudawa suka tattare suka koma yankin madina suka zauna ba yankin su bane ba wurin zaman su bane amma saboda yanda suka gani a littattafan su irin sufofin wurin da za a haifi wannan annabin irin sufofin wurin da za a aiko shi sai suka gane wannan wurin shine za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yankin Hijaz anan ba a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Makka da Madina da haka Yahudawa suka tashi suka yi zango Yadda su banu qainuqa da banu nadir da sauran da banu quraiza suka je suka yi dakko a madina suka yi ta aihuwa suna burin su aifi annabin karshen zamani kakan sai gashi an haifi manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga kabilar larabawa wanda suna ganin su koma baya suna ganin su jahilai ne su basu san komai ba duk abin da za su yi tambaya na addini quraishawa a wajen yahudawa suke tambaya saboda zuwa su da ilimin komai to amma wannan maimakon ya zama cewa su gane wata falala ce ta Allah madaukaki yana yin yadda ya ga dama amma sai suka yi hasada shine Allah ya ce am yahsuduna nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atinahum mulkan azima wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an fa kafa bi jahannama sayyira ubangiji ta'ala yace suna hasada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne akan abin da Allah madaukake shi na gaskiya to kaga duk wannan yana nuna wato ba wai ba su da basira bane ba wai Allah madaukaki ya toshe musu gwagwalwa da basira bane ba sa ganewa a'a suna ganewa amma sun ki karba ne saboda girman kai da jin kai shi yasa Allah madaukaki ce bai zalunce su ba inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yadhlimun Allah baya zaluntan kowa baya zaluntan komai mutane su suke zaluntan kansu wanda yake yin imani shi ya zalunci kansa bai yi imanin ba Allah ka sanya mu daga cikin bayi masu imani za mu dakata anan saboda lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya isa yi kan